Ku ribe mu. Kashi na hamsin da biyu. Tsaki ta ja duk da suruturin jikinsu sun yi mata kwarjini amma ba ta so su raina ta. Yadda uban yake tsoronta to kowa ma ya kamata ya ji tsoronta. Kada a kawo mata wargi ba ɗauka za ta yi ba. Me ya sami malami jam? Ta ce a dakile wanda tuni ran kowa ya soso. Tsoro ta yi suma umma ta bata amsa. Uhm, ta taɓa baki. Bayanin son hayaniya kamar da shi uban nakun ya sani a kiyaye. Hayar da take yi ce ta sa mutane cikin gidan suka fara leƙowa ganin da wa take yi. Na ice kawai da su wasu cikin yaran ya duka sun tafi asibiti da altinin guda cikin jariran babu lafiya ko ta malami jo bata bi ba da za su tafi ita yanzu burinta kawai altine ta yi arba'in yaran su ƙara ƙwari ita ma ta tafi shekaru sama da arba'in tana zaune tamkar sharar gidansa ta kula masa da yara ya buɗe baki ya faɗa mata maganganu son ransa kannan rama da suke zawarci su biyu da sauran su duk sun yi zuru-zuru amma ganin sai gasu sun fara sakin fuska suna yi musu barka da zuwa hajjage ta wani daka musu tsawa saboda tsaurin ido ba cewa ne idan yaran nan sun so cin abinci kowa ya zauna a ɗaki ba ko shi malamin jan bayana na ta muku kafin shigowarsu ba manyan watan yaran ƙananun suka matso suna jira ta zuba musu ta kalli tabarmata ku shiga ɗakinsa akwai tabarma a bani tawa zan ciyar da yaran mu. Zayan da Mairama suna tsaye ne kawai suna kallon wannan matar mai zubin mahaukata tana ta bada umarni a gidan. Dorewa ta titin biyu wata kanwarta matsayinta a gidan. Amarya malami da ce, amarya kuma? Ai ya sananta babu sauran wani wuri a gidan tasu. To waye saka sai gashi kafin ta tambaya ma bata ba ta amsa ta cewa Hajjo ya saki malami Hajjo ya saki malami Hajjo tace kamar tayi kuka. kananta da suke karatu a Kano gidanta Suraira duka lokacin da suka zo kafin ta wuce Abuja ta sa sun tafi hutu wurin iyayensu mata. Ta san da tuni ta sami labari a wurinsu, babu wanda ya motsi da hajiya ta ce su ɗauke malami jo daga kan tabarma. Ta roki cinya tana sababi wai zai farfaɗo ya same ta ne, sai ya yi wa bakin nan bayanin matsayinta. abin takaicin ya yi shi zanyan zai yi magana umi ta dakatar da shi ta nuna masa radiyar ta take bin matar da wani irin kallon ne baki ga su ma yayi bane kike zancen a baki tabarma ku ci abinci yarinya kada ki ce za ki wa hajiyayya rashin kunya wallahi sai na farfasa miki jiki yanzu nan a wuce wurin babban ya ce a kule yunwa na jin cikinsa an tsaya ana ɓata musu lokaci ko kaɗan daga uwar har yaran ba su da ɗa'a sai da ya gama radiya ta tafi gaban kulolin da ta kula suna yi wa kallon mutunci ta buɗe ta ga miye ce nama ne ya kusan cika ta ya baki izinin taɓa min abinci Ke idan malami je farka zan iya sawa ya hana ku sake zuwa gidan nan. MJ da Ibrahim Radiya ta nuna wa Kulrin ta hannu tamkar ba ita ake magana ba. Bros, ga abin da ya kawo Sumaila, ku zo mu fara aiki. Tamkar masu jira suka je za su ɗauki kulolin nan, yar hajiyi suka yi kuka kura tamkar mayun gaske. Duk abin da suke malami jefar Fudo ya ma dan bude ido. ya ga abun ya soma kankama ya runtse kayan sai ya cigaba da kwanciya ummi da dada wuri suka samu suka zauna saboda abin kunya ne a ce suna da su mz su rika saka baki suna magana da yara irin su hajayi ummi tana da yakini in dai da yaranta a wurin bata da matsala don ko da radiya kaɗai ta bar su to sa ishe su wuri ke neman kance mewa radiya ta kira zayan ta nuna mata kola ɗaya tace da ta zauna a kai ita ma ta zauna a kan ɗaya ta ɗora kafa ɗaya kan ɗaya gerun hajiye suna son tashin su amma yadda take kaɗa kafa ga wasu maza a tsaye a gefe wato yanzu da ibrahim kowa ya tsinke fuska duk sai suka sha jinin jikin su malami da don yaji ji abin bai yi masa ba ya dan kyallo ido ya ce zayan uba da mi buwa da ɗa ne suka amsa tare wai shi malami da sa ko da ya ya mayar gaske ce take son tsorata shi da fatalwar surukinsa zai daure ni zai daure ai ba a san fulani da tsoro ba ya dauke kai kamar bai gan shi ba ya ci gaba da cewa mz ina rundunar sauran sojojin da kace za ku tare ba yaran ajiye ba ma sai da cikin ta ya da sauti soja kuma MZ ya sake maziyewa sai lokacin ta kula da kayan jikin sama ma ta ya mummunan tashi ko a tsoro sai ta ce wa manyan su fita za su san anyi za san abin yi su ma da sauri suka fita din kada rundunar sojin su iso tana kallon radi ta kira yaran gidan suka debo kwanuka yau ko biki ake a gidan sai haka abincin nan tas ta rabe musu har da kwakwafa kular bata bar ko kwaye shinkafa ba tsaye a kallon ta ya saki murmushi kawai tana ƙara burge shi haka yake kaifi ɗaya kuma haka yake son 'ya'yansa kada su ci kowa kuma kada su bari a cuce su bayan ta gama ta tura kular wurin wanke-wanke ta dawo kusa da malami ta zauna hajiyayye ta rasa me ya kamata ta yi saboda ɓacin ran da take ciki wannan wani irin mutane ne suka shigo gidan da yake ƙarƙashin mulkinta suna neman caza mata kai kwafa ta yi ta bar wurin ta tafi ɗaki zugar yaranta suna biye da ita ana kukan nama malami jo sai lokacin ya bude ido yana murmushi hankali yadda babu mai ji sai na kusa da shi yace alaka kaigeyar mayu daga nan ma sai gidan tsoho radiya ta ce masa faɗi da ƙarfi mana ta ji malami jo haka ba za ta san kana yi ba barin da ita hakan ma kun more min su bana so ta ji ne ta dawo barka dai ma malami jo zayan ya bayan yaran sun gama dariyar kalaman malami Jaf. Jikinsa ne ya yi wani mugun sanyi kamar an sare masa gwiwa ya juya ya tabbatar da ɗin ne dai yake gani kawai sai ya koma ya kwanta ya rufe ido. Mera ma kirawo matar nan ta zo ta tsallake ni. <laughs> Tsallakewa kamar wata mayya? Yo ba mayyar ba ce, aure ne na kaddara na kwaso wa kaina yanzu dan bala'i ko yayana kalli bangaren arewa masu gabashin inda kike zaune sai in rika gani in ringa gani gani. Ibrahim da MG ne suka fara dariya Ummi na tar hararar su zanen da ya gane da shi ake dole ya rike ya rike tashi dariyar a gaban surukin. Kamar me da me kake gani? Radiya ta tambaye shi tana danne dariyarta. Fuskar sai ta yi kalar tausayi ya kalli Ummi yana girgiza kai. Ina tsoron faɗa in saka in saka babar ku kuka. Kasa ɗorewa yi da ya kalla ido ya kuma ganin zayen ɗin aro ne. 'Yar soja mai kamar mahaifin matar nan tana son yi min cune daɗin abin ma dai na da shi sai alheri har muka rabu muna mutunta juna dariya kowa ya sake yi ya fito fili zayan ya motsa ya sake kama hannuwan malami da yake shirin sandare masa <laughs> saboda tsoro ni ne dai zayan ban mutu ba minal hubusi wal kaba'isi tuf tuf ya miƙe tsaye jiki na tsuma amma dole da wuri ya zai yi yana tofe tofe kakana malami ne har ya mutu kuma sunansa na ce har wata har wata fatal ummi gani tayi abin ya so mai yawa baban nata ya sa yara suna dariya ta tashi ta riko hannunsa suka zauna kusa da zayan malami jo Allah ya yi da ransa ashe rufe shi aka yi a kurkuku a can kasar da suka je yaƙi ki bari dan manzo ta bashi ka ji wallahi ne. Ali ga danga malami jo ikon Allah sai kuka yana shafa jikin zayan Allah kadiran ala mai ya sha'u zayyanu kana nan dama zaman jajanta aka yi ya kira na e eh, da bata san shi ba a wurinta yake jin ya ko ta fita sun dan taba hira aka yi tafi yin sallah mai rama ta faɗa masa kano za su wuce a bar masa yaran bai faɗa mata komai game da hajiyayye ba sai iya wanda idon ta ya gani da sauran mutuncin sa ji yana son karewa a idanunta idan sun tafi zai faɗa wa su radiya ko da ja a ƙasa su fitar masa da ita da yaranta kuma a nemo masa shanuwansa kafin jinin su ya kara hawa Kyakkyawar matashiya ce irin wadda ake kira Black Beauty, durƙushe a gaban salami tana sauraron faɗan da take yi mata, tana share ƙwalta. salami ta zama tamkar wata almajira, a yankwane duk ta tsufa fiye da shekarunta haƙoran nan sun yi wani irin layin kore-kore daga sama ta kankance idanu tana tsurfa mata masifa har wani yawu ne yake kumfa-kumfa daga gefen bakinta banza jinin matsiyata dangin ubanki kaf ba su da farcin susa sai kwale-kwalen idanu kamar mujiya yanzu rahima ban da baki dauke ni a bakin komai ba in aika miki cewa bayan da lafiya amma ki zo min gida hannu na dukan cinya murya ta a daɗin da shi saboda kuka a tsakar ɗakin da ko arziki leda babu a kannanta ga kannanta 'ya'yan alhaji indararo sai murguɗan mata baki suke yi da masu galo ta ce umma wallahi hannu ta kai ta mangare ta rufe min baki zaki zaki fara shirin ƙarya yadda ki yake kina sana'ar yin kunshi amma yar ƙazar nan ko ki ɗan kullo kuɗin ki bani domin saka albarka ya gagara kin bi ganewa ki bawa matsiyacin ki ya ciyar da matarsa da 'ya'yansa ni da na tsuguna na haife ki ko oho maman ɗan mama ce ta dago yagiggen labulan da shi ta leko ke kuwa salame ki bar yarinyar nan haka mana tun shigowar ta kin saka ta a gaba da bala'i kamar baki san ciwon haihuwar ta ba ciki da masifa ta dago ki dai zuba ruwa a ƙasa ki sha kawai saboda farin ciki to dai duk tsiya ta fi ɗin mama da yake ƙarar yake garan mota a tasha tsatsaye suke maza da mata a ƙofar ɗakin a asibitin likitoci suna ciki suna aikin ƙoƙarin ceton rayuwar yarinyar da ke ciki daga can gefe ta take kuka bibi jikinta duk jini tana sambato kada a wutar ta mutu jikin yaranta kowa ya shaidi yadda take masifar son a hani yarinya ce kyakkyawa mai mugun shiga rai ba ta da hayaniya ga kokari a makaranta Husaina duk inda ake kiran yara tamkar sauran shaida babu su zancen bai wuce hani ta yi haka ta yi kaza ko hani ta ce kaza ba shiru ki shiru mana Husaina mu samu su fito a ji halin da take ciki umminsu ta yi mata tsawa Alhaji Baba da aka yi komai akan sa ya biyo su asibiti shi ma hakuri yake ba wa hankalin hankalinsa a mugunta shi. Saboda tsohon yaren ta sanya reza ta tsinke jijiyoyin hannunta wai gara ta mutu da araba ta da wanda take so. Wanda wani irin zamani ne na rikitacce haka. Lokaci ya shuɗe kafin likita ya fito ya ce an yi nasarar tsayar da jinin amma fa wanda ya zubar da yawa ana buƙatar a ƙara mata ko leda ɗaya ne zuwa biyu. hannu na rawa Hussein ta kira Nura blood group ɗinsa ɗaya da Hani tace maza maza ya zuwa a ɗebi jininsa kawai ki nemi wani ta ji ya bata amsa ga alama ma cikin maye yake don a datse maganar na datse maganar ke fita nuru ni kake fadawa haka kanwar fakace ni tare fa aka gwada mu kuma ke ma irin naki ne ki bata mana ya kashe wayarsa ya faɗa gado ya faɗa gado rigijib kwanciya ga gazaratu ce rike da cikinta kayan yayi mata mugun duka da rarrafe ta soma tafiya domin ta bar ɗakin sai ta gano ashe jini ne yake naso a duk inda ta bi ga zababin ciwon ciki ya murɗe ta lallaɓawa ta yi zuwa ɗakinta ta kira momi bambo ta fashe mata da kuka sai da na ce ba zan dawo ba momi gashi nan zai kashe ni hannu ta kai ta tabo dare harun ta saka wayar a speaker hankalinta a tashi saboda yadda take jin murya zalatu me ya same ki momi duka na yi gajini yana bin kafata kuma ciki na ciki na kashewar ta da sauri ta kira husaina wadda take kwance ana ɗiban nata jinin a zaton ta nura ne shi yasa ta matsa wa umman su ta bata wayar sai dai tana karawa a kunnen ta jiyo masifar gambo hatta umman ta tana ji ne ki rubuta ki aje sai na sa an ɗaure Nura in ga uban ne kuke takama da shi. Yarinya ta ba jaka bace da zai rika ɗaura mata hannu duk lokacin da ya tsira tsaya masa. Dama kuma na faɗa Alhaji Baba dan ya kuma dukanta ya ki auren sa. Nura ta zama weak sosai tace Gambo muna asibiti da hani ki bari ba zan bar komai ba. Ki tura a ɗauko min yarinya ta a kai ta asibiti tace jini yana bin kafarta. Yunkurin tashi ta yi umma tace ta kwanta ta tafi ta fita ta sanar da Alhaji Baba wanda ya hana a faɗa wa mijin Husainan da baban biyu komai sai yadda ta kaya don tsohon sai ya ƙara shiga firgici ba yadda ya iya haka ya kira baban biyu ya sanar da shi yana gida ya zaton sa umma tana gidan alhaji baban ne ashe kuma suna asibiti kanin su mami ya nemi alhaji ya sa ya dawo gida da yake bashi da nisa daga gidan iyayen nasa ya zo suka fara tafiya gidan nura bugun duniya kawo mas'ud ya yi a ɗan karamin gate din gidan ba a buɗe ba ya shiga kiran gazalot tana can bata san inda kanta yake ba sai da baban biyu ya ce zai kira wasu cikin yan uwa su zo su taru a balle kofar sai ga nura cikin ya buɗe gate din wane ne dan naushi ya sauka bakinsa da hanci zai magana hasken fitiru ya nuna masa fuskar kakansa da kuma kanin babarsa wanda ya sauke masa naushi kafin ya bangaje shi ya shige ciki. Kofa biyu ya buɗe yana leƙe ya sami ɗakin da zarar take kwance a ƙasa da su dai ta ci ta dan ma wahala ta sake zuge ta mata da nauyi sai ya fito ya saka ta a bayan mota Nura yana tsaye yayi ribas suka bar wurin bai yi motsi ba asibiti da aka kwantar da hani suka kai ta tun da nan alhaji babai ce sa a same su ana sa galarsu ta yi bari na yan biyu umma kuka ta zauna tana yi sosai kamar yadda husaina duniya ta yi mata zafi kin ji daɗi husaina ga ribar shiga tsakanin gombo da hasana kin gani zahiri ko ita ma gomban da shigar kafiya da kin jin magana za ta zo ta ga nata sakamakon na ɗora son zuciya akan komai umma kada ki ce haka husaina ta ce a rarrune matsa min na wuce Umma ta fita tana share hawaye a wajen inda motar kawo Mas'ud take ta samu Alhaji Baba da Baban biyu. Ranta yana kuna yau ta manta da surukata da girman Alhaji Baba ta so magana. Kun tuna lokacin da Awab da iyayensa suke roƙon a bar shi a aure Gazalatu da ɗaya yarinyar abokin Mustapha ko? Kuka kaike shi. Ka sa kuka kuka nuna kuka sa kuka nuna naku. Naku naku ne don kowa bai isa ba. To yau gashi Hannatu tana son yaran da iyayensa sun rantse sai dai ya aure ƴar uwarsa kuma su danginsu ba su zama da kishiya. Fatima ban biyu ya daga murya da niyyar yi mata faɗa. Kukanta ne ya tsananta ce ko me zaka ce sai dai ka jira na gaman faɗin nawa saboda wannan akida ta auren dangi ba ba da farilla ba ku raba min kan ƴaƴana. Dukansu yanzu daga masu goyon bayan Husaina sai masu goyon bayan Gambo. Husaina kam dama ita ta saya wa kanta ko ma me ya same ta da nata yaran saboda kofar kofar da kuka bude musu tun farko ni dai ba ku yi min adalci ba wallahi bayan motar ta bude ta shige kai ni gida Masa'ud ta umarci ɗan nata Alhaji Baba da Baban biyu aka rasa mai cewa komai yanzu yake ba wa kaninsa labarin abin da ya kai su da zuwa asibitin. Husaina ta damu da halin da Hani ta shiga saboda dangin saurayin nata sun ki yarda a yi auren shine ta tsefe ido ta tafi gida Alhaji Baba tana roƙon ya sanya baki tun da hakan yaron abokinsa ne. Badan da ya so mai mata ne akan suyar sa yake jagula komai ta fita ta yanka hannunta. A take Husaina ta kira mai tana kuka shine ta taho gidan suka wuce asibiti tare. Yanzu ita Husaina ba kwari gare ta ba. Kaga jinyar mutum biyu. Na rasa yadda zan yi da rigimar nan. Nura ba shi da hankali dole mu yi wani abu. Ko baka ce ba wannan wajibi ne. tun da Fatima ta ije kawaici ta yi magana ka san an kore mata haƙurinta ne. Umma na zuwa gida ta kira mami ta faɗa mata abin da ke faruwa tana kuka. Hankalin mami a tashe ta sanar da dadi. Suna haka dadi in ya kira shi wai gambo babu lafiya jinin ta ya hau suna asibiti. Mami ta leka ɗaki wurin Fauziya, ita kaɗai ta rage a gidan ta faɗa mata za su fita zuwa asibiti. Daren ranar ba su yi kwanan kwanciyar hankali ba mummi gambo ta tayar da hankalinta saboda bata san halin da Gazala take ciki ba. Can kuma Husaina da ɗaya daga cikin ƴaƴan Alhaji Baba mata ne za su kwana da Hani da Gazalatu. Garin Allah na wayewa sai haramar tafiya kasina. Mai ba za ta bi su ba saboda Fauziya da ke fama da laulayi ga yaro sannan mijinta baya gari. Dadi ne musu ƙara suka tafi tare. Al'amura dai ba su yi daɗi ba haɗuwar husaini da Gambo tamkar ba ciki ɗaya suka fito ba. Sai da Umma ta yi kuka sannan kowace ta shiga hankalinta. ‘Ya'yan dai da suke yi domin su ne yau suka haɗa kansu suka haɗu suka haɗa su faɗa. Umma ko ta ce haƙƙin hasani ne ya kama su. Shekaru uku sun ɗauki gaba ta babu gaira babu dalili akan abin da idan kowa ya ajiye son zuciya za su iya tashi cikin lumana. gaba sun fahimci kuskuren abin da suka yi wami akan auren awab tun da kowace ta gani a ƙwayarta ita husaina yanzu yarta ce a matsayin radiya na da kuma dan mijin masu bala'in kuɗi ne saboda haka ana yi musu kallon masu kwaɗayi momi gambo da take ganin yarta ta fi ƙarfin zama da kishiya ta ƙare a gidan mashayi mai duka banda bari sai ta yi jinyar jikinta da ya dako dadi harun ma dai cewa ya a raba auren saboda ko waya nura bai yi ba bari ya zo ya yi dubiya bayan dan wasu da mayar da maganganu alhaji baba ya ce da mijin husainan ya umarci ɗansa da ya sauwaƙe wa gazalatu kafin sauran zumuncin iyayensu ya ƙarasa lalacewa sai dai nura ya kafe ba zai sake ta ba haƙuri ya ta ba wa akan cewa yana son ta kuma ba zai kuma shan kayan maye ba mami gambo ta tafi da ita abuja suna jira idan ya gama haukan nasa a cewar su zai kawo takarda rugar barkin ɗau daga ya wurin ne ne da su ummi ke da niyyar zuwa sai waya suka yi musu suna bada hakuri da zarar ya gama da wurin aikin su zasu zo inawar ta ce babu komai dama yanzu ai zama bai gan shi ba rade suka tsaya ɗauka kawai mg da ibrahim aka ce su biyo motar haya saboda motar ta yi musu kaɗan kafin su tafi malami je ce da ummi idan ta samu sarari ta dawo za su yi taro na yan uwa abin ya yi mata daɗi kuma sosai yadda baban nata ya sauya hajji ta dai take wahalar da shi yanzu ta ki yadda ta koma sai yawon ban haƙuri yake yi idan kajinsa ko ashirin ba a samu ba duka sun mace da cutar murar tsuntsaye ayuba ne ya kwantar masa da hankali akan cewa ya ci sa'a ba shi kanshi aka ɗauke ba saboda ƙin fitar da haƙƙin Allah na zakka duk lokacin da ya masa magana a shekarun baya malami sai ya sa a kamo kaji uku ko biyu ya ce a yi miya zakka ya ce ya fitar Abin farin ciki da murna ashe kiran da aka yi wa Zayan kira ne na alkhairi an tabbatar masa da sabon mukamin mukaminsa na Major General sannan kuma gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwar Nigerian Army suka yi masa kyautattuka na bajinta. Da farko dai an bashi da ƙararren gida a unguwar mai tamanin cikin Abuja da masu gadi kananan sojoji. Gida na kai na fada ginin zamani wanda bai taba tsammanin akwai irinsa ba bari a ce zai mallake shi sai kuma motoci guda uku banda ɗaya da yake take take take maganar official har official tare da direbansa Ba su tsaya a nan ba, aka haɗa masa da cek wanda ganin su ya sanya shi fitar da hawaye a matsayin compensation. Ina zai kai wannan kuɗin yake tunani? Ranar shi da iyalansa sun ga soyayya daga wurin 'yan uwa da abokan arziki. Dadi da Baba Hadir sun fi kowa murna babu kyashi babu hasada. Zayan ya tunci fiye da wannan ma. Taron karamawa kamar yadda aka yi masa bayani ta farko za a yi shi ne ɗaya ga watan Janairu sabar shekara abinda bai kai watanni biyu ba. shi kuma nasa taron da kudirin da yake da shi a wannan ranar zai washe gari biyu ga wata a cikin satin tsummi suka fakin ɗin dan abin da ba a rasa ba domin sabon gida babu abin da babu ciki manyan kayan bukatu na gidan abinda bai yi musu ba babu ko babu ko sai su canja ranar juma'a suka tashi ummi ta yi kuka tamkar ba za ta sake ganin mami da mama ba suna yi tana yi suna yi mazan suna ba da haƙuri me ya abin kuka bayan ko minti ashirin bana jin ku za ku yi a hanya kafin ku zo ku ga juna cewar daji? mami ta mun saba fa tafiyar kafa ce kullum muna tare to ai sai ku yi hakuri kowa ta koyi zaman kula da mijinta ku daina yawo ummi da mama kunya ta kama saboda shi bai ma ba mai yawon su ba mai yin sarautu bane ba a haka dai suka tare baba Hadir ya baiwa Zayyan shawarar cewa ana iya yi wa ummi transfer ta karasa karatunta a nan ko Base University da suke a nan tunda babu amfani ace tana karatu a Kano shi yana Abuja ko za ka kara aure ne ya tsokane shi yi haƙuri kada ka je yau ta hana ni tuwon dare kafin a koma hutu sai mu nemi bayani yadda ake yin transfer ɗin littafin da ya rubuta musu zan ya kalla ya dan bata rai wai da gaske haka zamu rinka kira da hadir ba za ku kukurta kana magana ba wal baba hadir ya bashi amsa magana da ba ta fitowa duk da haka ka daure dan Allah idan baka buɗe baki kai mun ba muna zantawa ba ni zan rika yi kamar ban haɗu da hadir ba har yau alkawari yayi masa cewa zai ci da kokarin cikin mintoci da aka bawa zayan wadda ta fi kayan kyan ya bawa ummi aka haɗa ta da direba ɗaya kuma ya bawa ibrahim kullum kai da ɗan uwanka na san ba gari ɗaya kuke karatu ba saboda haka ta nan zai sai in kun zo hutu babu mai tafiya da motar makaranta a hakan ma sun gode matuƙa iyayen suka taya su murna da yake gidan bene ne babba akwai ɗakuna shi sa guda biyu da suke kusa da juna a ƙasa haka bawa ibrahim ɗin ɗaya kuma yanzu radiya tana murna za ta gyara ɗaya a sama ummi ta ce kada ma ta ɓata rukan da lokaci an da ita za su yi ɗaki na zayyana ne mama ta ɓata rai ya haka ne kun kwashe yaran duka wadda ta ji haushi ta sake haihuwa ummi ta ce tana satar kallon mani ci gaba da yi min fata ki ki zo ku haihu rana ɗaya da radiya mu gaskiya kuma saurari zan dakata nan kar ku manta ku yi subscribe ku like mu ana fitin gaba